Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron tashar ta VOA Africa akan tasha ta VOA Africa akan mitoci 100 da 100.5 Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraro a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa rediyo da ke Kumasi. Baya ga haka, muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Aisha Sula ce tare da Mahmud Lalo muka shigo cikin shirye-shiryenmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Kotun kolin Najeriya da ke sauraron kararrakin zaɓukan gwamnonin ƙarƙashin jagorancin Muhammad Tanko ya cire gwamnan Imo. Yadda magoya bayan jam'iyyar APC suka rika murna kenan a cikin harabar kotun koli. To akan wannan batu da dambarwar ɗage yanke hukunci kan ƙararrakin zaɓuka da kotun koli take yi za ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku idan muka buɗe layukanmu nan gaba kaɗan a cikin shirin. Kamar kullum lambar da za a kira ita ce biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar sannan muna nan tafi da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma fa duk sai an gama shan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. shugaban majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta ce a gobe laraba majalisar za ta kada kuri'a kan batun tura tuhume-tuhumen da suke yi a kan shugaba trump na ga majalisar dattawan kasar wanda mataki dai zai kara kusanto da batun tsige shugaba trump a na amurka da aka wato sa a gaba pelosi ta bayyana hakan ne a wata sanarwa da ta fitar jim kaɗan bayan wata ganawar sirri da suka yi da 'yan jam'iyyar democrat da ke majalisar ta wakilai wace kusan wata guda da ya gabata ta kada kuri'a amincewa da tsige shugaba trump bisa tuhume-tuhumen da suka shafi yin amfani da makaminsa wajen biyan bukatun kansa da kuma janyo tsaiko a binciken da majalisa ke yi sai dai duk da kokarin da majalisar wakilan ke yi na tura batun zuwa majalisar dattawa mai rinjayen 'yan republican jama'a da dama na ganin zai wuya matuka a yi nasarar tsige shugaba trump larry sabato malami ne a jami'ar virginia yayin wata hira da ya da voa ta kafa skype ya ce Andrew Johnson, Richard Nixon, and Bill Clinton, uh, their reputations have all suffered significant. Ya ce sunayen tsoffin shugabannin Amurka da suka hada da Andrew Johnson, Richard Nixon da Bill Clinton sun ɓace matuƙa sanadiyar hanyoyin da aka bi wajen tsige su duk da cewa babu ko ɗaya daga cikinsu da majalisar dattawa ta tsige shi a hukumance. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya yi alkawarin hukunta waɗanda ke da hannu a kuskuren kakkaɓo jirgin saman fasinja na ƙasar Ukraine. yana mai bayyana al'amarin da abin da ba za a lamunta ba a wani jawabin da aka yada ta gidan talabijin rohani ya bukaci a kafa wata kotu ta musamman sannan ya ce duniya fa gaba ɗaya na zira ido a kan ƙasar ta iran haka zalika a yau talata wani mai magana da yawun bangaren shari'a ƙasar ya ce an damke wasu mutane saboda rawar da suka taka aka kabo jirgin to amma bai bayyana yawansu da kuma su da al'amarin ba labaran da zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau litinin wato a yau talata birtaniya faransa da kuma jamus suka ce yin watsi da matsayar nukiliyar 2015 da aka cimma da kasar iran ta yi ya sa ba su da wani zaɓi illa su gabatar da al'amarin a gaban kwamitin sasanta takaddama da ya shafi wannan yarjejeniya kasashen sun ce su kan sun sauke nauyin da ya rataya a wuyansu kamar yadda aka tanada a jadawalin aiwatarwa ciki har da ɗage takunkumin tattalin arziki ma iran da kuma ɗaukar matakan gudanar da cinikayya da ƙasar yarjejeniyar wacce amurka da china da rasha su ma suka rataba hannu an kulla ta ne da zimmar kauda fargabar cewa iran na kokarin kirkiro makaman nukiliya tare da gindaya wani wato tanaji na takaita shirin nukiliyar ta a madadin haka kuma sai aka ɗage ma iran takunkumin da ya yi matuƙar illa ga tattalin arzikinta. ta an kwashe mutum sama da dubu talatin da ke zaune a daura da manila babban birnin kasar philippines a wuraren da wani tsauni ke ta furzo da ruwan wuta da toka tun bayan da ya yi amai a ranar lahadin da ta gabata masana ilimin kimiyya a cibiyar binciken karkashin kasa ta philippines sun kara wato matakin gargadin zuwa mataki na hudu wanda ke nuna yiwuwar fuskantar mummunan aman wuta cikin 'yan sawa'i zuwa cikin kwanakin da ke tafi. renato seledium shine shugaban cibiyar binciken karkashin ƙasa a ƙasar ta philippines sa nakalipas na 24 na oras patuloy ang pagsabog ng taal volcano ya ce cikin sa'o'i 24 da suka gabata tsaunin ta'al ya ci gaba da aman wuta inda muka yi ta ganin wasu al'amura biyu na farko shine tumbuɗin tsurar wutar da kuma tokar da ke buɗewa a yamma da kudu maso yammacin tsaunin na ta'al. Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin namu. A Najeriya a yammacin yau ne kotun koli ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar APC a zaben gwamna da aka yi a watan Fabrairun bara, Sanata Hope Uzodinma a matsayin wanda ya ci zaɓe a jihar Imo. a maimakon ɗan takarar jam'iyyar pdp da hukumar zaɓe ta ce shine ya lashe zaben wakiliyar sashen hausa madina dauda ta halarci zaman kotun ga rahoton da ta haɗa mana Yadda makoya bayan jam'iyyar APC suka rika murna kenan a cikin harabar kotun koli bayan da lauyoyi bakwai a ƙarƙashin jagorancin alƙalin alƙalan ƙasar Tanko Muhammad suka kwashi sa'o'i tara suna sauraron muhawara daga lauyoyi daban-daban kotun koli ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar apc sanata hope uzodinma a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar imo babbar kotun wacce ake wa lakabi da daga ke sai allah ya isa ta bai wa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa umarnin da ta karɓe shaidar cin zaɓe daga hannun ɗan takarar jam'iyyar pdp emeka ihedioha ta miƙa shi ga sanata hope uzodinma ba tare da wani bata lokaci ba Anan, nan lauyan hope uzodinma olushola oke shine yake mana jawabi yana cewa Imo's election petition was about exclusion of votes. The total votes amounting to 213,695 votes. This has been the case and we thank God Almighty today that the Supreme Court saw the point we are making. That it is not a complaint about units but a complaint about collation of results. Olushola Oke ya ce karar da muka shigar ya jibanci rashin kidayar ƙuri'u ne da ba a yi jimlar su daidai ba. Akwai bambancin ƙuri'u dubu ɗari biyu da goma sha uku da ɗari shida da casa'in da biyar waɗanda ba a jimlar kirgen da su ba kuma kotu ta duba ta tabbatar da sahihancin korafinmu ta ba wa ɗan takararmu mukaminsa kan wanda shi ne ya ci zaɓe da yawan ƙuri'u da suka fi na abokin karawarsa amma ga wani ɗan asalin jihar imo kuma mai goyon bayan emeka ihedioha Dr. Oke Mbonu ya nuna ɓacin ransa ne a game da hukuncin inda ya ce shi ma fa ya fi da ransa a Najeriya baki ɗaya. Saboda wannan hukunci ya bashi tsoro kuma ya bashi mamaki. Shi bai san inda ƙasar ta dosa ba. I've lost hope in the country. As a matter of fact, I have to be frank. I've lost hope. I don't know where the country is going. Yanzu dai ana sa ran ranar Litinin ashirin ga wannan wata na Janairu za a yanke hukunci a kan zaben Kano da Sokoto. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina da wannan rahoto. A karo na biyu, babban kotun kolin Najeriya ta sake ɗage sauraron ƙararrakin zaɓe na wasu jihohi ciki har da jihar Bauchi. Inda tsohon gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar na jam'iyyar APC ke kalubalantar nasarar zaben gwamna Sanata Bala Abdulkadir Muhammad na jam'iyyar PDP. Idan ba a manta ba, tun da farko kotun sauraron kararrakin zaɓe a Bauchi ta tabbatar da nasara da ɗan takarar jam'iyyar PDP ya samu a zaben shekara ta 2019. Haka ma kotun ɗaukaka ƙarar zaɓe da ke Jos ta tabbatar da nasarar da sanata bala abdulkadir muhammad ya samu a dangane da ɗage sauraron karar da kotun koli ta a yau talata wakilinmu na jihar bauchi ya zagaya cikin garin bauchi inda ya tattaro ra'ayin jama'a cikin gari da kuma mazauna sunana muhammad kabir abdullahi wanda inkiya kebi alaba to ni maganan da zan faɗa a nan shine ra'ayina shine a bari tun da hukunci ya gagara yankuwa eh, zai iya kawo mana ci gaba kwan baya kan gaba a game da wannan mulki da yake tafiya mu burin ma jihar bauchi shine a kawo mana ci gaba ba damun mu jam'iyyar apc ko pdp ba duk wanda ya zama yana da gaskiya akan wannan mataki a bashi a yanke hukunci kawai shine ni dai yanci allah sauka kawai allah ya ba mu mai gaskiya gaskiyansa kadai shine da kiran da ma kotu shine ta taimaki talakawa ta gaggauta yanke hukunci ta ba mai gaskiya gaskiyansa kawai shine ni abin da zan ci ka gane wana na shari'a din ka gane ba amfani saboda wana miliki yanzu ka gani alaya eh, ka gani wana magana na kotu din to ka gani ni shawara ni na ga maka mota ni kotu kaga ne a yi court din da wuri saboda kaga to yanzu ana je kotu ana je kotu ana bani court din eh, sunana ya alhaji muhammad to mu wannan ɗage zaɓe sauraron ƙara da aka yi bai zo mana da daɗi ba saboda mu abin da muke bukata a rayuwarmu duk lokacin koma baya ne ba ma mu anan jihar Bauchi ba a jihohi da yawa irin wannan koma baya ne ba ma murna da shi kuma ba ma farin ciki matukar irin wannan shari'a ba ita muke bukata ba a wannan lokaci abinda ba ma bukatar shi a bisa manyan alkalan kasar nan kenan dukkan ba kwan baya sanadiyan rikicewar kasar nan irin wannan shari'a da suke yi idan mai gaskiya yana da gaskiya menene daga sauraron kara a yanke a ba kowa damarsa kowa ya je ya ci gaba da alkhairi yanzu irin wannan shi ke haddasa hayaniya da kashe mutane tun daga abin da ke iya faruwa a wasu jihohi sanadiyar irin wannan jama'a mu gaskiya eh, sunana haruna mandaps to yadda muke gani wannan shari'a wato yana ba mutane alaman tambaya su sashen shari'a na najeriya ya kamata su kinsa gidansu duk abin da za su yi su kinsa gidansu abinda da sun san gaskiya ne su yi shi kar su bari wani ko wasu suna tuzarta su su yi abubuwan da ba daidai ba yawa amma idan ka shirya dama ka ce ka shirya za ka yi shari'a ka sake dagawa ka sake dagawa to dole dan adam azizi ne sai a fara tunanin ah ko da wani abu ne amma ni shawaran da zan bayar kawai sashen shari'a su yi adalci su yi abin da ya kamata sunana injiniya babba da tishira kasan ita shari'a sabanin hankali ne abin da mu za mu fahimta daban abin da su za su hanga daban sa'innan kuma muna kyautar da san cewa adalci shi yake kawowa a ci gaba da daga shari'a har a tabbatar an binciki me yake tafiya ni sunana hajiya arabiya da muhassan jahun mu yan jihar bauchi bamu da wani fargaba akan wannan al'amari na kotu saboda mun tabbatar kan cewa kotu tana shirinta ne kuma kotu za ta ba da gaskiya wa mai gaskiya mu ba mu da wani fargaba jihar bauchi to an jima kaɗan za a kira wayoyinmu a bayyana ra'ayi game da wannan dambarwa na ɗage yanke hukunci kan ƙararrakin zaɓuka da kotun koli take yi kafin nan a shakata da wannan talaka ka bar kuka kuri'ar kayancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. masu sauraro mun sami kira na farko daga Kwantagora a can jihar Niger. Wake kan layi daga Niger. Hajji Aisha kira magana da injiniya mai gero makeri lulu Kwantagora jihar Niger. Na'am. Wato gaskiya alhamdulillah alhamdulillah wato kuma kotuna mm. ya dace wanga da ake yi a bayyin shi. Mm. A zan kai hukunci a yi adalci yadda ya kamata amma a yi yi shari'a aikatan shari'a gaskiya bai dace ba mu muna murna a yi adalci wanda an kai mu gobe gurin zaɓe shi aini dabba shi don an ka je kotu sai gaskiya a ba wanda yake da hakki mm. don haka mu muna hulun ciki haka kuma Allah ya ba da nasara a yi gaskiya a ba mai gaskiya a kujerar shi. To amin mun gode. Bari mu je daga Niger bari mu je Katsina. Wake kan layi daga Katsina. Kina maka da Abdullahi Shaibu Kabakawa, karama ko bata karawa daga jihar Katsina. Na'am. Me ya ra'ayinka ga mm. Yawa ra'ayi na shi ke sai ta shi ta nan zaɓe. Mm. Musamman kara. Haka. Shi mutum idan baka mai da ke so ba sai ga baka mai daidai ba. Mm. kuma su alƙalai aƙalla suna yin kokarin su kuma ta shari'a dole kai nazarin ta kai a hankali ka gano mai gaskiya mai gaskiya ka gano mai gaskiya kuma dole ya haƙuri. Eh, ya ka ra'ayi na gunja gwamnati ce sace kulaya. To madalla mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu sake komawa Niger. Wake kan layi daga Niger. Mai wankin hula ne daga garin mai godiya a Kimba. Na'am. To, ni na game da ainihin wannan shari'a da aka yi wanda aka yanke hukunci da wanda ba a yanke ba. Mm. Su dai wanda aka yanke ma hukunci sai su yi haƙuri da abin da suka gani. Haka. su kuma wanda ba aikin hukunci ba to duk abin zan zo sama zaga ba sai ya kuri ba a Najeriya ne abin ta gada kenan to wani shawara zaka bayar to ni shawara da zan bayar abin da dai yake hakikanin gaskiya shi ya kamata a ce an zartar da shi ba wai ainihin abin da za a gani a takarda mm. ko ko a ra'ayi ba wanda yake ba abin da sabanin abin da yan jihohin suke bukata ba to madalla eh, mun gode mm, to mun gode mai wankin hula daga Niger bari mu tafi nasarawa waye akan layi daga nasarawa kuma magana da iliya bakanikin rediyo daga akwan gata nasarawa na'am to me ra'ayinka akan wannan dambaruwa to ni ma ra'ayi na dai kamar dai yadda wanne magana yanzu din da yayi abin da ya zama gaskiya shine za a bayyana kawai mm. wannan maganar dage-dage nan da Allah su ya hakuri da shi ko mm. kasan mun nan zaman lafiya muke nema da kwanciyar hankali abin da muka zaba shi muke so mu kawo madalla to madalla mun gode da wannan ra'ayinka bari mu je jihar plateau wake kan layi a plateau to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa duna na Muhammad Birado Langai daga karamar kumar Mango jihar Plateau, Nigeria. Na'am. Ra'ayina game da ɗage wannan sauraron ainihin ƙara mm. ni abin da zan faɗi shi ne mm. ai bai kamata ma jama'a su damu ba tun da su alkalai mm. saboda cancantar su ne aka naɗa su akan wannan aiki kuma ɗage sauraron nan ba mamaki zai ba su dama su yi cikakken bincike ne mm. game da ainihin wannan ɗaukar da aka yi mu dai fatanmu ai gaskiya babban abin kenan ni dai shawarar da bayar kenan don allah a bai mai gaskiya gaskiyanka mm. kuma shi wanda aka bai samu nasara ba sai ya haƙuri mm. domin lokaci da yawa na fata a tashi lafiya salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to Allah ya sa madalla da wannan ra'ayi naka to bari kuma mu garzaya Bauchi Bauchi wake kan layi a Bauchi Assalamu Hausa nan Amurka mai magana Samaila Isfawa kashin ma da karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi na'am alaikum salam to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jami'ar APC dai gare jiya dai da yau canji dai babu a Najeriya abin da ake yi daɗin dai ma yanzu shi ake yi. To ai muna muna batun dage um, sauraron kararraki ne yanke hukunci ne na ƙararrakin ne maza. gare jiya ma ai da yau abin da mm. aka ce za a yi gaskiya a kasar nan ina gaskiya mm. ana tukuku Buhari ya kun tukuku ya abu ai tukuku ya abu kai. ai gare jiya ma da yau menene canjin da aka samu a Najeriya. a daga wannan jiha a ce wannan jiha a kwace wannan jiha ai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah za amana da bidda alheri mai magana sama da isa karamar kumar ganjuwa jihar Bauchi to madalla daga daga ganjuwa bari mu ji wake kan layi Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Muna jin ka daga ina ake kiran mu? Sunana Umaru Dukkarima daga karamar hukumar Dambuwa jihar Borno. Na'am. daga Dambuwa. To me ra'ayinka akan wannan? ne gaskiya na ji daɗin samun kun da yau na yi kuma zan ci gaba da kiran ku. Haka, <laughs> gode. ra'ayina kuma akan game da siyasa mu na Najeriya shine. Mhm. Muna roko shugabanninmu na siyasa su kai zuciya nesa ko mm. yaushe su kasance suna ba talakawa hakkinsu a nan ne za a samu saukin shari'o'i da saukin sauran rigingimu. Na'am. na gode sunana umar da jarima daga karamar hukumar dambuwa a jihar borno to madalla daga dambuwa bari mu garzaya jigawa jigawa wake kan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu wa alaikum salam rahmatullahi barakatu barka da yammaci barka ka dai to me ra'ayinka game da wannan dage-dagen yanke hukunci da ake kafin mutuwa na zan zan mika tabiya yan eh, uwana da aka musu rashi wallah akwai dan majalisar mu da ya rasu Alhaji Muhammadu Fajawan Gawo ina masa sabi Allah hujje sa ya huta Allah ka huta masa amin amin kuma a kuma ma ya tara su shi ma ina masa ta'aziyya Allah ubangiji ya gafarta mata to Allah ya gafarta musu ya gafarta dukkan mhm. to muna jin ka To ina ji dai dama bugowa ya yi ta'aziyya bari mu garzaya Kaduna. Daga Kaduna wake kan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Malama Aisha barka da yammaci. Barka ka dai. Sunana Alhaji Musan Garu mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Na'am mai <laughs> rikoda mai rediyo da rikoda. To me ra'ayinka game da wannan? Na ganin kira dan sa kasar kira da rikoda yayi. Mm. <laughs> to alhamdulillah dangane da wannan abin da yake faruwa dangane da ita kanta shari'a a najeriya mm. ai kamar inda malam bahaushe ke cewa shari'a sabanin hankali so ya kamata dai a ce su wa'annan alkalai su rika tabbatar da duk irin shari'ar da ta zo gurin su mm. har kokari ana yanke hukunci domin a sallama mutane saboda idan kika dauka shin ga irin maganar maganar siyasar nan yanzu mm. kika kamar maganar jihar Kano mm. kullum mutane suna ta tsayawa suna ta cewa suna dako suna dako za a yi shari'a tsakanin Ganduza da shi Abba to kin ga wannan ta wannan ta kimastar da ya faru ne yau din nan kin ga abubuwan da yake nuna mutane alƙalman cewa ita kanta shari'a ana yin ta yadda ya kamata kuma za a yi yanke hukuncin da ya kamata muna fatan ba mu ji daɗin ma mm. da aka ɗage ta Kano ba amma dai muna fatan Allah ya kai mu lokacin da za a yi wannan shari'a akan kowa kowa yadda matsayin shi Alhaji Musa Garu ya tashi lafiya to mai rediyo da rikoda da kai za mu rufe wannan babu mun gode wa kowannen ku da ya bugo ya ba da guduma da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu to yanzu kuma sai labarin wasanni wasanni a takaice Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda ake mako na goma sha uku a wasannin sifar league na kwallon kafa na kasar inda jangwarzo football club ta maradi da ke karɓar bakuncin adar football club ta tawa ta yi nasara biyu da nema sai sifan ta soja ta shakashi a hannun sahel sporting club ta wambirin ya da ci da nema a eso deb ta lailaye irana football club ta arlet jihar agadas da ɗaya da nema sai olympic football club ta wambirin ya ta shakashi a hannun racing football club ta bukoki ita ma ta yamai da uku da nema es gendarmerie ta babban birnin yamai wa as police ta yamai ta yan sanda biyu da nema uku da ɗaya ne as Duan ta custom ta wa as guard national du niger sai as nigelec ta wutar lantarki da tawa espoir ta da magaram uku da nema a wasannin da suka gabata a mako na goma sha biyu nigelec din ce ta nasara gaban as Duan da ci ɗaya da nema espoir ta wa adar ɗaya da nema sai shangwarzo football club da tawa irana biyu da nema olympic ta banza da banza da as police yayin da racing football club ta bukoki ta as fan biyu da ɗaya as sonidep ta wa sahel sporting club uku da ɗaya yayin da us jn gendarmerie national ta wa as gar national ɗaya da nema a wasannin na kwallon kafa na super league na jamhuriyar niger union sportive de la gendarmerie national ce ke kan gaba da maki 29 sai ta biyu as sonidep ta mam peter da maki 27 to uku sahel sporting club ta birnin mai da maki 23 sai as duan ita ma ta mai ta kwastam da maki 21 as guard national de niger tana ta biyar da maki 21 as fan ta soja ita ce ta shidda da maki 20 sai as police ta yan sanda tana ta bakwai da maki 17 jangwarzo football club ta maradi tana ta takwas da maki 17 yayin da racing football club ta bukoki ita ma ta mai take ta tara da maki 17 sai as nigelec ta wutar lantarki tana ta goma da maki maki goma sha hudu olympic football club ta yamai tana ta goma sha ɗaya da maki goma sha biyu ta goma sha biyu ita ce adar football club ta tawa da maki goma sha ɗaya irana football club ta arlet jihar agadas tana ta goma sha uku da maki goma sha ɗaya yayin da espoir football club ta zandar take bundi da maki tara kawai idan muka a ƙasar faransa yanzu haka ana jiran yadda ta ci ba ta ci ba game da sayar da ɗan wasan kwallon ƙafa na ƙasar uruguay edinson cavani wanda tun kasar Mauro Icardi a kulob din Paris Saint-Germain ya rasa wurinsa. Illa dai yana samun ɗan lokacin da yake buga lokaci zuwa lokaci inda ana wasa. Abinda kuma ya sa ɗan wasar ke neman ficewa daga kulob din na Paris Saint-Germain zuwa Atletico de Madrid. Sai dai shugabannin kungiyar na Paris Saint-Germain sun ce ba su da niyyar sayar da ɗan wasar saboda suna buƙatar sa a wasanni na gaba a wannan kakar ta wannan shekara. Sai dai a yau dinnan mujallu da dama da ke maganar wasanni a ƙasar Spain Pen sun ce kulab din na Paris Saint-Germain na kasar Faransa ya nemi a bashi zunzurutun kuɗi miliyon talatin na euro kamin ya sayar da dan wasar. Dan wasar da ya ce yana yunkurin ganin ya kai ƙarshen kwantaraginsa a cikin watan Jun mai zuwa na wannan shekara idan Allah ya kai mu a kulab din na Paris Saint-Germain ta kasar Faransa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To da fata 'yan wasa za su taka leda lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci labarai a takaice. Shugaban Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce a gobe Laraba majalisar za ta kada kuri'a kan batun tura tuhume-tuhumen da suke yi akan shugaba Trump ga majalisar dattawan kasar. Wannan mataki dai zai kara kusanto da batun tsige shugaba Trump. Pelosi ta bayyana hakan ne a wata sanarwa da ta fitar jim kaɗan bayan wata ganawar sirri da suka yi da 'yan jam'iyyar Democrat da ke majalisar ta wakilai, wacce kusan wata guda da ya gabata ta kada kuri'ar amincewa da tsige shugaban na Amurka. Bisa tuhume-tuhumen da suka shafi yin amfani da mukaminsa wajen biyan bukatun kansa da kuma janyo tsaiko a binciken da majalisa ke yi. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya alkawarin hukunta waɗanda ke da hannu a kuskuren kakkaɓo jirgin saman fasinja na ƙasar Ukraine yana mai bayyana al'amarin da abin da duniya ba za ta lamunta ba. a wani jawabi da aka yada ta gidan talabijin ruhani ya buƙaci a kafa wata kotu ta musamman sannan ya ce duniya fa ta sa ido kan abin matakin da za su ɗauka a kazalika a yau talata wani mai magana da yawon bangaren shari'a ƙasar ya ce an damƙe wasu mutane saboda rawar da suka taka wajen kakkaɓo jirgin to amma bai bayyana yawansu da kuma su da al'amarin ba a yau talata birtaniya faransa da jamus suka ce yin watsi da matsayar nukiliyar 2015 da aka cimma da kasar iran ta yi ya sa basu da wani zabi illa su gabatar da al'amarin a gaban kwamitin sasanta takaddama da ya shafi wani yarjejeniya kasashen sun ce su kan sun yanki sauke nauyin da ya rataya a wuyansu kamar yadda aka tanada a jadawalin aiwatarwa ciki har da ɗage takunkumin tattalin arziki ma iran da kuma ɗaukar matakan gudanar da cinikayya da ƙasar. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin namu da sabon shiri da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafukanmu na intanet wato voahausa.com yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatarwa da julie leathers gresham da ta hada wannan shiri baki ɗayansa sai mu na yau justin aisha sule ce ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc